Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi mai daɗi zuwa ga 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar yayin da za ku ji cewa ƙasar jamhuriyar Nijar ta zamo jerin na ɗaya a ƙasashen Afirka waɗanda ake a kan tattalin arzikinsu a wannan shekara ya ɗaga kuma ana ganin cewa kuma zai zamanto arzikin ƙasar Nijar ya fi na kowace ƙasa. a wannan shekara a Afirka baki ɗayanta duk irin ƙasashen da ake da su a Afirka ƙasar jamhuriyar Nijar a yanzu ita aka lissafo a jerin ta ɗaya. Masu saurare ku gyara zama domin jin wannan batu daga bakin Sheikh Abdallah Gadan Kaya da ke Najeriya a jihar Kano yayin da ya sauka ƙasar jamhuriyar Nijar a wajen wa'azin da suke gabatarwa inda yake yi wa wato 'yan Nijar bishara da wannan magana. inda yake batun cewa 'yan Nijar ku gode wa Allah ku gode wa shugaban ƙasa janar Abdurrahman Chani duba da zuwan waɗannan sojoji ci gaba ya zo wa ƙasar nan inda babu shakka abubuwa na alkhairi sai faruwa suke daga ƙasar Nijar ɗin bisa wannan jagoranci na adalci da ƙasar ta samu ƙarƙashin jagorancin sojin CNSP a sahun farko shugaban ƙasa janar Abdurrahman Chani da Firaminista Ali Laminsan. Ga dai wannan jawabi daga bakin Sheikh Abdallah Gadan Kayan na Najeriya ku ji yadda yake wannan jawabi a dangane da ɗaukakar da Nijar ta samu a wato Afirka baki ɗaya na cewar ta fi kowace kasa hauhawar tattalin arziki a wannan shekara. Gashi ku saurara. Wani abun alfahari abun da na ji daɗi jiya nake karanta a ta babbar jarida cikin jaridu na duniya aka ce aka lissafo kasashen Afirka guda ashirin ku ji wannan magana. ƙasashen afirka guda ashirin aka ce a afirka yanzu ƙasar da ake ganin ta fi kowace ƙasa hauhawan samun ƙarfin tattalin arziki arzikinta yake ƙaruwa yake haɓaka ƙasar nijar ita ce lamba wallahi yana nan a cikin waya a rubuce duk sai da aka jero ai kun san suna gane tattalin arzikin ƙasa kaza yayi ƙasa tattalin arzikin ƙasa yayi sama tattalin arzikin ƙasa yayi sama to yanzu ku ne a gaba a irin wannan yanayin da ake ciki bai kamata 'yan Nijar ku gode wa Allah ba bai kamata ku yi addu'a wa shugabancin ku ba duk masifan shugaban kasar ku mai girma janar shani Allah ya masa albarka Allah ya saka masa da alkhairi mutum mai shiru ba magana sai aiki kawai ba magana ba magana amma akwai aiki a bayan ƙasa jiya shekaran jiya shekku sai yake gaya mini da ya sauka yanzu yanzu din ne yayin addu'an godiya ya ce kamfanoni na kasashen waje na china na ina ne na ina ne da aka gayyato wanda za su yi ayyuka na gina ƙasa da raya ƙasa wajen kamfani 60 a ƙasar nijar duk sun zo su an sassa musu hannu an ce ku je ku yi ta aiki hanyoyi wane ne wane ne duk a irin wannan dan lokaci gajere ne bai kai shekara kaza ba yanzu bai kamata ku musu addu'a ba ya kamata ku musu addu'a Allah ya taimake su waɗannan sojoji da suke rike da ƙasar nan Allah ubangiji ubangiji Allah ya zabo muku shugaba jagora ina jin kyaini kenan to ya ku bai Allah kun ga wannan jagoran ga wallahi Allah ya kawo shi ne ina ubangiji Allah ya kawo shi ne ya rufa muku asiri in ba don Allah ya turo soja ba da yanzu kuna shan wahala eh an wayi dari shekaran jiya kasar Nijar mun samu labari cin kuɗi ake ta yi ana ta wahar da mutane sannan ubangiji Allah ya turo soja da Najeriya ana ta fitina bayan Allah ana ta kara man fetur rayuwa yayi tsada sannan ga kasan Ghana shi ma boboyi in ji mutumin Ghana ba wasa bane ba Allah ana shan wahala amma mutane suna fama sun lakama shugabanni mu kasan Ghana mun laka mun shugaban mu sanan Najeriya kuma sun laka mu Tinubu dan ga kuma kuma kuna fama da jagororin ku to amma Allah ya ga ya muna فليحذر الذين يخالفون عن أمره فليحذر الذين yukhalifuna an amri أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صعب من الله بدي bid'o'i saba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iya kawo bala'i da fitina da tashin hankali da kiyayyen juna da asada da nukura ai Allah har ya kai ma ana fita rayukan juna duk lokacin da kaga fitina ya shigo cikin al'umma kaga fitinan da ke kasan Ghana fitinan da ke Najeriya ai Najeriya bid'o'in su kawai ya kai su da fitinan har tashin kiyama ba su tuba ba. Tare Najeriya, gashi ne yanzu an ce a talili a ta da zuci shaka ga hankalin mutane ana ta ana ta abin nan ga su ta malmatu shekara dubu saba'in da dubu bakwai da dari bakwai da shekara bakwai da kwana bakwai da bakwai bakwai bakwai bidiyoyi ya kula ku duba bidiyoyi Najeriya fa an samu wanda ya ce kamar daren arafa daren laila daren maulidi ya fi daren arafa ya sai daren arfa amma zai ba kuma waki fa akwai malumman da maganar da bai dame su ba mun sa kun da ya dame su wansu ma zai gamu da dan bid'a nan yayi wanga magana amma abokin shi kenan suna tare komai bai dame shi ba a ce daren arafa daren maulidi ya fi daren arafa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan a kuma ce maka wai daren maulidi ya fi daren lailatul qadari lailatul qadar daren maulidi maulidi fa da yan bida suka kago ibadan da yan bida suka kago a ce wai daren da za ku zauna ku yi maulidi ya fi daren lailatul qadr ya idan ku zauna lafiya ya idan ku zauna lafiya kun san lailatul qadr kuwa an san lailatul qadr kuwa Allah ce lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al malaika war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr lailatul qadr bai Allah fa awayi gari fa mutane na yadawa wai profesa daga kasar najeriya yana gaya da mutane daren maulidi ya fi daren lailatul qadr ai wai ana gaddama a zo ai gaddama kan shi ta yaya za ku ka ai man fetur bai sada ba tukunna man fetur bai sada ba tukunna yanzu wanga mutum na nafa wai ana zagin tilibu ai bala'in wanga mutum ya fi na tilibu bala'in wanga mutum ya fi na tilibu gashi nan shekaran jiya da man fetur ya yi aka kara fa maimakon a tashi cikin dare ai kiyamun layl a kira Allah a roci gafara ai istighfarin nan fa an dauki mota aka je wurin kabarin wani shehu aka ce shehu mun zo wurin ka ne kawo muna wato wato yana son ya gaya muna duk abin da ke faruwa cikin rayuwar shi na shehu ne ya ce mun kuma zo yanzu min fetur ya yawa ba iya sada zumunci shehu muna rokonka shehu mun zo ka, muna rokonka shehu a bar man fetur ya koma ai kan wanga kurun ya fi Allah ya daga Najeriya kuma ya kifa ta kasa domin ka ga mutum na kwance cikin ramin kabari sai ka gama shi da Allah an rena Allah ko ba rena Allah ba To masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan kenan kamar yadda kuka ji daga fari jawabin da Sheikh Abdallah gadon kai jawabi ne a dangane da batun ɗaukakar da ƙasar jamhuriyar Nijar ta samu a wannan shekarar wajen tattalin arzikinta da ya ɗaga wanda a yanzu a Afirka kaf babu wata ƙasa da ta sha gaban ƙasar Nijar. a yanzu kasar Nijar ita ce ta ɗaya a jerin da aka sanya wadda tattalin arzikinta ya fi na kowace ƙasa ɗagawa a Afirka baki ɗaya. inda Sheikh Abdullahi ya bayyana cewa 'yan Nijar su gode wa Allah dangane da irin wannan ci gaba da ya zo ƙarƙashin wannan jagoranci na adalci na waɗannan sojoji na CNSP wanda Nijar ta taɓa samun irin wannan ɗaukaka ba face a wannan ƙadami duba da yadda sojojin suka zo suka ceto ƙasar kuma suka sanya ta a mizani na gaskiya da adalci da kuma ci gaba. wanda a yanzu kowa ya sani Nijar ba irin da bace kwalliya tana biyan kuɗin sabulu. haka zalika kamar yadda kuka ji yadda ya bayyana cewa wannan jagoranci ya kamata 'yan Nijar su yi godiya ga Allah da kuma wannan soji. Haka zalika daga nasa bangaren shi kuma Sheikh Anak Taufik na Ghana. Shi kuma kun ji yadda ya jawabi a dangane da irin yadda Nijar dai suka samu ci gaba inda yake bayyana irin kuma yadda Najeriya ta samu koma baya da kuma kasar Ghana. haka zalika ya bayyana cewa irin bidiyo'i da abubuwa na shirka da wato ake yi a najeriya yana da nasaba da irin yadda wato abubuwa ke yin ƙasa da kuma rugujewa a najeriya to allah ya sa mu dace allah ya bamu ikon ganin daidai mu bi allah kuma ya bamu ikon fin zuciyar zuciyarmu allah ubangiji ya mana maganin azzalumai to masu saurare me za ku ci a dangane da waɗannan batutuwa mun gode